masu saurare sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar 8 ga watan Nuwamba. Bayan labaran duniya Hassan Lawal Sallawu Jibiya zai ci gaba da fashin baƙi kan zaben da aka gudanar a jihohin New Jersey da Virginia a nan Amurka. kamar kowace ranar laraba sahabu imam aliyu na tafi da shirin sana dimokuraɗiyya a yau akwai mu kuma da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya da jama'a assalamu alaikum wata babbar jami'ar diflomasiyyar kungiyar tarayyar turai ta ce 'yan majalisun dokokin amurka na da niyyar ganin sun tabbatar cewa tsare-tsaren gwamnatin shugaba donald trump kan matsayar da aka cimma da iran game da shirin na makamin nukiliya a shekarar 2015 ba su shafi matsayar ba duk da cewa trump na nuna shakku kan shirin akwai kwararan alamu da ke nuna cewa manufar ita ce amurka ta ci gaba da kasancewa a cikin wannan shiri in ji jami'a harkokin wajen kungiyar ta au frederica magrini yayin wani taron manema labarai da ta gabatar bayan da ta gana da mambobin majalisar dokokin na amurka yayin wannan ziyara ta kwanaki biyu da ta kawo a nan washington domin tattaunawa da 'yan majalisun kan hudodin kasuwanci da na tsaro da ke tsakanin tarayyar turai da amurka Magrini ta jaddada irin mahimmancin da kungiyar ta tarayyar turai ta dora kan matsayar da aka cimma da Iran. Wannan ziyara ta Magrini na zuwa ne a wani lokaci da aka shiga tsaka mai wuya kan shirin na Iran bayan da shugaba Trump ya ki amincewa da shi domin a cewar shi Iran ta fi cin gajiyar wannan yarjejeniya. shugaban amurka donald trump ya jingine barazanar da ya saba yi ma koriya ta arewa inda a jiya talata ya gabatar da wani jawabin ƙara ƙwarin gwiwa ga koriya ta kudu yana mai cewa za a samu mafita dangane da barazanar da hukumomin koriya ta arewa ke yi na makamin nukiliya bayan kwashe yanayin da ya yana wasu tarurruka da bainar jama'a da tare kuma da shugaban koriya ta kudu mun in a birnin seoul shugaba trump ya ce an ɗauki matakan diflomasiyya wajen yayyafa ruwan sanyi kan takaddamar da ta barbaye yankin na koriya waɗannan kalamai na trump sun sha bamban matuƙa da saƙonnin twitter da ya rika aikiwa 'yan makonnin baya-bayan nan inda ya rika nuna cewa hawa teburin tattaunawa da hukumomin pyongyang domin neman bakin zaren takaddamar mallakar makaman nukiliya duk bata lokaci ne kawai jiya talata ta kasance ranar farin ciki ga 'yan democrat a amurka bayan da jam'iyyar ta lashe zaben gwamnoni da aka yi a wasu jihohi dan takarar democrat ralph northam ya lashe zaben jihar virginia wanda ya kasance zazzafa inda ya doke abokin hamayarsa ed gillespie nasarar da ta ba shi dama zai maye gurbin gwamna mai barin gado terry mcauliffe wanda dan jam'iyyar ta democrat ne shi ma a jihar new jersey ma dan takarar jam'iyyar ta democrat phil murphy ya samu galaba akan abokin hamayarsa kim wadaniyo 'yan republican inda zai maye gurbin gwamna mai barin gado chris christie dama dai an sa ran dan takarar na democrat shi zai lashe wannan zaɓe har ila yau a zaben na virginia dan takarar democrat da nick rom ya samu nasara akan robert marshall nasarar da ta ba shi damar zama ɗan majalisar dokokin jihar na farko da ya fito fili bayyana cewa ya sauya jinsinsa wannan zaɓe da aka yi a jiya talata zai iya zama mahangar yadda masu kada kuri'a suke kallon kamun ludin gwamnatin shugaba trump yayin da jam'iyyun biyu ke ta tada su domin tunkarar zaɓen rabin wa'adi da za a yi a baɗi a duk faɗin amurka sana a hankali da ƙasar turkiyya na ƙara samun tushen zama a nahiyar afirka inda take da ɗumbin ofishin jakadanci sannan take kashe biliyoyin daloli a harkokin kasuwanci a nahiyar cikin shekaru goma da suka shuɗe a watan satumba ƙasar ta buɗe wani sansanin soja a somaliya sannan wani sabon matsayi da ta taka shi ne yadda ƙasar ta turkiya ta yi nasarar faɗaɗa harkokinta a ƙasashen da ke yankin kudu da sahara a yanzu haka ma kamfanin jirgin saman ƙasar na turkish airlines yana zirga-zirga tsakanin birane sama da hamsin da ke nahiyar baya ga wani katafaren aiki na gina hanyar dogo da kamfanin yap merkezi ke yi da za a kashe biliyoyin daloli a tsakanin ethiopia da tanzania da yake kasar ta turkiya ta fi mai da hankali ne kan harkokin tattalin arziki a nahiyar ta afirka a cewar dr david shin malami a jami'ar george washington da ke sashen nazarin harkokin hulɗar ƙasa da ƙasa a nan amurka a wani rubutun faɗin ra'ayi da gidan talabijin na aljazeera ya wallafa bara shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya ce mutane da dama suna alaƙanta tsananin talauci da nahiyar afirka da kuma tashe-tashen hankula amma a cewar erdogan suna kallon nahiyar da irin basira domin afirka fa ta wuce yadda ake tsammaninta a wani labari da ake hasashen zai yi wa shugaban amurka donald trump daɗi kamfanin twitter ya ninka adadin harufan da yake ba da dama masu amfani da shafin su rika yin rubutu domin aika saƙon karta kwana ko kuma text message kamfanin na twitter ya ƙara adadin harufan ne daga 140 zuwa 280 sai da da haka cewa wato sai dai da haka shugaba trump ya mayar da shafin na twitter wani muhimmin tambari kamfanin ya ce ɗaruran miliyoyin masu amfani da shafin ba sa cin cikakkiyar gajiyarsa wajen amfani da shafin domin aikiwa da sakonni kamfanin na twitter ya ce yana fatan ƙara adadin haruffan da ya yi zai sa mutane su raja'a wajen amfani da shi wajen aikiwa da sakonni muna so ne zamanto abu mai sauƙi da kuma sauri domin jama'a su bayyana abin da ke zukatansu in ji kamfanin na twitter a watan satumban da ya gabata kamfanin ya fara gwaji kan faɗaɗa shafin lamarin da ya samu karbuwa daga masu amfani da shi nan gaba ana sa ran kamfanin na twitter zai sake faɗaɗa shafinsa domin rungumar wasu ƙarin harsuna amma banda harshen china da japanese da kuma korea saboda karancin kalmomin da suke amfani da su to labaran duniya kenan aka saurara. To kamar yadda aka ji jiya talata an yi wasu zaɓukan gwamnonin jihohin Virginia da New Jersey a nan Amurka inda jama'iyyar adawa ta Democrat ta lashe zaɓukan gwamnonin jihohin biyu da ma akasarin sauran ƙananan zaɓuka. Al'amarin da ake ganin ka iya zama zakaran gwajin abin da ka faru a zaɓuka na gaba. To a ci gaba da fashin baƙin da wato mai sharhi kan al'amuran siyasa da zamantakewar amurka hassan lawal sallau jibiya ya fara a shirinmu na safi na tambaye shi dalilan da suka sa dumukar ta yi galaba kan rufufulka a waɗannan jihohin sai ya ce wato kaga dai mu fara da virginia dama wato gwamna yanzu wanda yake ci yanzu haka ɗan democrat ne kuma hillary ita ta ci virginia wato a zaben shugaban ƙasa da aka yi amma kuma da yake trump shi ya fi cin ƙuri'un delegate wato na ƙasa shi ya ci zaben to akwai wannan haushin na cewa sun ana so a uh, you know mutane kasan dai uh, shi shugaba trump ba wai farin jini ne da shi ba so yan democrat suna so su fito su nuna cewa lalle lalle za su iya yin wani ramuwa ko su kwato mulki daga hannun yan republicans na farko kenan na biyu shi wato abokin takara shi wanda ya ci wannan zaben na democrats a nan virginia wato shi wanda ake ce ma ed gillespie duk da bai fito ba wato lokacin zaben trump ya nuna cewa yana goyon bayan trump saboda shi ainihin wanda ake ce ma an established republican ne wato an san shi tsohon dan republican ne hmm. ya zama advisor to tsohon shugaban kasa george w bush ya taba rike ainihin shugaban ma rnc wato ita kungiyar republicans ɗin ta ƙasa gaba ɗaya mm. um, sai ake ta alakanta shi wato da trump ɗin. Uh, shugaba trump bai zo da kanshi bai virginia ya yi ma ed gillespie campaign kamar yadda tsohon shugaban ƙasa obama ya je virginia ya yi ma ralph northam uh, campaign ya taya shi campaign ya yi waya ya yi wane ne kuma tsohon shugaban kasa shi ma Joe Biden shi ma ya je Virginia wato za a iya cewa su Democrats sun fito kwansu da kwalkwatarsu suka nuna goyon bayan su ga wannan dan takara na Democrat nasu wato Ralph Northam um, eh, za a iya cewa ba a samu haka ba a bangaren Ed Gillespie a Virginia kenan. Mm. Um, sannan kuma to a Virginia still an ta musayar bike da kuma advert da ake cewa wato na talabijin da ake ta nuna tallace-tallace ka zaɓuwa na saboda kaza saboda kaza hmm. to an ta nuna bakin dukansu sun ta wato um, a takin juna hmm. wato wannan ya nuna cewa wannan ga bakin shi ai tare yake da shugaba trump kar ku zaɓe shi an zaɓe shi za a ci gaba da hana baki shigowa da sauransu hmm. shi kuma suka a takin shi wato ralph northern shi dan democrat cewa ai uh, suna son wato criminals wato wanda wanda aka hiddo su daga gidan yari saboda mm. shi wancan gwamnati mai ci yanzu ya ba su damar su yi zaɓe da kuma ba su iya zaɓe mm. da sauransu to wannan kenan idan muka je a gulguje a new jersey mm. abin da ya faru new jersey wato shi gwamna mai ci yanzu a new jersey dan republican ne wato chris christie kuma kowa ya sani cewa duk da cewa shi ma ya takarar shugaban kasa ya hito daga cikin dan republican mai takarar primary na shugaban kasa shine na farko wanda ya fara fitowa cikin 'yan takarar nan goma sha bakwai ya nuna cewa yana tare da eh, shugaba Trump. Sannan kuma akwai wani abin fallasa na Bridgegate wata gada ce aka zo aka rufe ta wato da gangan mm. duk wannan abin da aka zo aka gane cewa ai da gangan aka rufe gadan nan saboda eh, wani wato nufi na siyasa ya sa cewa farin jinin shi ya yi ƙasa sosai. har shi ya sa shi ma wato mataimakiyar shi ma ce ita kan Guadagno uh, ta fito takara amma kuma ga shi bata ci ba shi wannan Phil Murphy wanda yake wato tsohon ambasada ne na ma Germany shi ne ya ci zaben shi hmm. a nan New Jersey din. Hmm. To ka ji abin da ya faru. Malam Hassan Lawal Sallau Jibiya kenan ke fashin baki ko kuma ya mana fashin baki kan zaɓukan da aka yi a jihohin Virginia da New Jersey a nan Amurka. To masu sauraron mu kafin mu ci gaba mu je Somalia. To a gaishe ku yanzu kuma bari mu za ku ɗa gefe guda Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a salamu alaikum. A cikin 'yan makonnin nan da suka shige muna magana ne kan wasu Fulani da 'yan sanda suka kama 'yan uwansu a jihar Kogi. Aka buƙaci lallai su biya wani kuɗi mai yawa wanda ya faro daga kan naira dubu ɗari biyu ya koma dubu ɗari takwas ya koma miliyoyin naira. ta sai da waɗannan fulani suka sayar da shanu har garke bakwai kamar yadda suka faɗi suna ba da wannan kuɗi ana musu alkawarin za a sako musu 'yan uwa ba a sako su ba. Da suka gaji da wannan suka tada ƙayar baya sai aka ɗauke waɗannan 'yan uwa nasu daga jihar Kogi inda aka kama su aka maida su Abuja inda maganar ta juya aka ce wai ana tuhumar su da cewa suna da hannu a wani rikici da aka ya jihar Enugu. A shirinmu da ya gabata mun ji ta bakin wani ɗan sanda da ke da masaniyar abin wanda kuma ya yi mana bayanin abubuwan da ya sani game da wannan batu. A yau jami'in hulɗa da jama'a ko kuma in ce mai ba feto janar na 'yan sandan Najeriya shawara kan hulɗa da 'yan jarida Bala Ibrahim ya amsa tambayoyinmu a kan wannan batu. Ko ina a cikin al'umma akwai ɓata gari akwai lalatutu hatta a aikin na jarida akwai waɗanda ke ba sa bin ƙa'ida da tsarin aikin sukan yi abubuwa na ba daidai ba sai dai kullum a ce kaico. Wato akwai wani karin magana na yarbawa da ke cewa yayin da mutum ya nuna maka ɗan yatsa guda to ka dubi 'yan yatsunsa guda uku shi suke kallo. Duk lokacin da aka yi zargi ya kamata a ji ta bakin wanda aka zarga a ba shi dama ya kare kansa na ji daɗi da ka zo ka yi wannan bincike shi wancan bafulata ne wanda yake kukan cewa sun kashe kuɗaɗe masu yawan gaske a lissafinsa idan na ji abin sosai yana cewa sun kashe sama da miliyan hamsin hankali ba zai ɗauka ba a bafulata ne yadda aka san shi da ruko abokina wanda ya fara yo min waya ya ce in saurari shirin yakan ce ɗan dambe wato dan dabba shine wanda hannunsa kullun a dunkule yake duk wanda ya san bafulata ne yi hakuri mahaifiyata bafulata na ce bafulata ne dan dabba ne hannunsa a dunkule kafin ka ciri naira dubu a hannun bafulata ne to sai an kai ruwa wuta har a ce bafulata nan ya kashe miliyan hamsin wajen neman beli kuma yana faɗin sunayen dan ina ji kana tambayarsa za ka iya gane wanda ka baiwa wannan kuɗin da sunansa da mukaminsa yana cewa a'a sai na je na duba takardu sai na duba abin nan kaga kenan yana so ne ya koma ya je ya samu lauyansa wanda yake shirya masa wannan don ya ba shi satar ansa ya gaya masa abin da zai faɗa yadda ba zai burma shi ba ba wai abu ne da ya yi don karan kansa da sauƙi da sauri ba babu yadda za a ce ka kashe naira miliyan hamsin a gurin 'yan sanda bayan magana kuma tana kotu tunda magana ce an ce an kai shi gidan yari to kaga magana ta fita daga hannun 'yan sanda ta koma gidan kaso ba zai yiwu a lokacin 'yan sanda babu wani abu da za su iya yayin da aka ce magana ta riga ta je kotu abin da kawai za su yi shine rakiya zuwa kotun a maida ka gidan kaso abinda ni kai na dinna na ga wasu daga cikin takardun na banki waɗanda aka tura waɗannan kuɗaɗe idan aka kawo ma waɗannan takardu ka kalla ka tabbatar da cewa 'yan sanda ne menene za ku yi a matsayin ku na rundunar 'yan sanda dole za a ɗau mataki kwakwara kaga kenan idan har ta banki aka biya an san wanda aka biya akwai sunansa akwai lambar account ɗinsa babu wani ɗan sanda mai hankali da zai ce a bashi cin hanci ta banki babu wani jami'i mai hankali musamman ma a wannan gwamnati da take yi wa mutane lalle lalle su gaskiya da zai ce a biya shi cin hanci ta banki kila yayin da duk ka je ka bincika wannan abu idan har akwai a rubuce da shaida cewa an biya bala ibrahim alal misali naira kaza da kaza da zimmar cewa ya yi wani abu domin yi wa shari'a targaɗe ko bincike targaɗe in aka kawo wannan na tabbata za a ɗau mataki a kuma ga cewar an hukunta wanda ya aikata wannan laifi yawwa ya zuwa to dai a takaici eh, baya ga wannan hira da ake idan akwai waɗannan shaidu kamar yadda lalle waɗannan mutane sun kawo waɗannan shaidu ah, na ɗimbin takardu da suka kawo na shaidunsu idan aka gabatar gabanku za ku ɗauki mataki lalle a kai tabbatar an yi musu adalci an wato dawo musu da haƙƙinsu an fidda waɗannan mutane nasu ko kuma a bincike gaskiyar abin da ya faru su ma su samu 'yancinsu wallahi na sha maka alwashi a dai wannan speto general 'yan sanda ibrahim idris ibrahim wanda na sani idan aka samu wani da laifi na yin wannan abun wallahi kaga na yi maka rantsuwa ba wai kawai za a hukunta shi ba sai ya bi diddigin ganin cewa wannan ya bar aiki kar ka manta wannan igp din shugaban rundunar 'yan sanda ta najeriya ibrahim idris shi ne ya kafa wani kwamiti saboda ya ga cewa an biwa na ƙasa haƙƙi musamman ma dai fulani ya kawo wakili daga ƙungiyar miyatti allah ya sa a ciki ya kawo wakili daga ƙungiyar gan allah ya sa a ciki ya kawo wakili daga cikin al'umma ya sa a ciki suke haɗin kai da 'yan sanda ake bi riga-riga gandu-gandu ƙauye-ƙauye ana bi ana jin ta bakin mutane idan akwai wani jami'i na 'yan sanda da yake cin zalunku to kar ma ku je gurin caji ofis ko ko headquarter ku taho kai tsaye ku zo ofishina ku shigar da ƙara zan bi muku kuma kullum ana yanzu ba na so in kira suna akwai shugabannin gan Allah da miyatti Allah waɗanda suka kawo sunayen wasu ofisoshi wanda tuni an ɗau mataki a kansu wato bala ibrahim an duba fulani nan kusan suna da kungiyoyi daban-daban wasu ma kusan za a iya cewa ba su san ma wace kungiya ya kamata ah, su shiga ba kai kanka ka san ɗabi'ar fulani da suke daji ta yaya za su iya tinkarar 'yan sanda da kullum mun sha jin labaran cewa daga an zo dama ofishin 'yan sanda maganar shanu ne kawai shanu nawa za ku sayar ku kawo domin a fidda mutumin to wallahi nasiru idan har akwai za ka iya cewa akwai jahilin bafulatani to kila sai dai na arewacin arewa amma kaga idan aka ce maka bafulatani yana jihar kogi idan aka ce maka bafulatani yana jihar edo idan aka ce maka bafulatani yana jihar anambra idan aka ce maka ne yana inugu to ba jahili ba ne wallahi wani lokaci in baka yi sa'a ma sai sai da kai kai barin gaya maka hatta wannan satar mutane da ake yanzu da galibi za ka ga tara daga cikin goma fulani ne suke aikatawa in ka je ka bincika za ka ga fulanin nan sun koyo wannan mummunar ɗabi'a ne daga jihar kogi me yasa jihar kogi da can muna ji ne ana irin wannan abubuwa a jihohin kudu ba a yi a arewa sai ya kasance a arewa jihar da take makotaka da take hada iyaka da jihohin kudu a arewa ita ce jihar kogi ita ce ta hada iyaka da kusan jihohi uku na kudu masu satar mutanen nan da daga jihar kudu suke yi daga jihohin kudu suke sai su zo su samu bafulatani a jeji su bashi ajiyar mutum sun sato shi a wani guri su kawo riga su samu bafulatani su ba shi ajiya su je can su yi jinga a biya su kuɗi sai su kawo bafulatani ɗan abin da bai taka karya karya ba su saki mutumin nan tun bafulatani yana gani ana kawo masa ajiya ana ɗan ba shi wani abu ya je kasuwa ya siyo wani abu har shi ma sannan a hankali ya fara koya ci au to ni me yasa ana kamun ajiya ni me yasa ni ma ba zan yi ba wani ibrahim ka san fayar da jami'an yan sanda suke a je a kama mutumin ka tsori taka da bindiga a yi ma barazana iri-iri in ba mutum dan birni irin dan abuja da sauran biranen najeriya ba ai dole a tausaya masa cewa zai iya firgita kullum canji ake samu lokacin da shugaba kasa muhammadu buhari ya zo kafin ya yi zaɓe ya tsaya takarkaru kamar su uku allah bai bashi nasara ba amma daga ƙarshe sai ya zo da taken cewa a kasa a tsare a raka wannan shi yasa aka ci zaɓe saboda an wayarwa mutane da kai da cewa ku tashi tsaye ku kare haƙƙin ku kare ƙuri'unku wannan IG da ya zo ya ce kada ka kuskura ka ba da kwabo ga ɗan sanda duk zare ido duk bindiga duk abin da zai maka karka biya shi ka bi wata hanya ka kawo ƙaran shi ga abin da za a yi bala ah, ibrahim mun gode kwarai da gaske sai mun tuntube ka idan irin wannan bayani ko kuma a cikin ci gaba da wannan shirin Allah ya Allah ya sa zuwa na gaba da zaka yi zaka ce mun gashi ga sunayen waɗannan 'yan sanda ni kuma zan gaya maka ranar da za a kore su idan aka same su da laifi. insha Allahu za mu miƙa ma 'yan sandan shaidar wannan zargi, kuma za mu jira mu ga ko da gaske ne Speto Janar ɗin na 'yan sandan Najeriya zai yi wani abu a kan wannan batun. A madadin Nasiru Adamu Hikaya, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar a huta lafiya. To a gaida mai kahon karo babba yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora kamfana malamadorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da kasafin kuɗi da janar Muhammadu Buhari ya yi na tiriliyan takwas da ɗan wani abu a kai wadda ya miƙa wa majalisar wakilai da ta da dattijai domin yin muhawara a kai. To ina roƙon waɗannan 'yan majalisa wadda mu talakawa tunda muka gane biyu bisa ukun su sun je majalisa ne domin neman kuɗi ba aikin al'ummar da suka zaɓe su ba to wannan kasafin kuɗi da mai girma shugaban ƙasa i wadda a tarihin najeriya ba a taɓa yin irinsa ba ya kamata su ji tsoron allah su gaggauta yin muhawara da amincewa domin wannan bawan allah ya sauke nauyin al'ummar najeriya da kuma nauyin da ya ɗora wa kansa lokacin da ike yaƙin neman zaɓe mai magana alhaji audu mai gora kamfana malama dorin jihar jigawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana nura muhammad mai afir gusau yana kira ne daga nan gusau zamfaran najeriya ko shakka babu muna kira ga gwamnatin jihar benue da ta tausaya ma fulani domin ko shakka babu sai da fulani sannan makiyaya da sauran jama'a suke rayuwa kasancewar su suke kuma suna da gudunmawar da suke bayarwa a cikin wannan ƙasa don kira ke kai ga wannan gwamnati na albarka na hudu daga nura Muhammadu na afirka sau tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka suna na zaidu bala sabuwa birnin kebbi shugaban kungiyar murya talaka na ƙasa to alhamdulillahi mun ga shugaba buhari ya gabatar da kasafin kuɗi na shekara ta 2018 da fatan wannan kasafin kuɗi allah ubangiji ya sahi amfani al'ummar najeriya sannan shugaba buhari wannan kasafin kuɗi da har gabatar gabatarsuwa muna son a ƙara sanya ido gare da masu halin tsera a najeriya saboda shugaba buhari yadda ka shiga zauren majalisa har gabatar da wannan kasafin kuɗi mu talakawan najeriya mun farin ciki sosai saboda mun ga ka gudanar da aikin ka cikin koshin lahiya da wata allah ubangiji ya kara ma lahiya allah shi kara bata lahiya kuma allah shi gwada muna ka kai 'yan najeriya ga tudun motsira allah shi gwada muna zaben da za a yi na gaba ta hito kana yawo cikin mota kana kantar lungu da sako na faɗin najeriya ba ma sai ka shiga jirgi ba saboda gaskiya shugaba buhari 'yan najeriya na da kyakkyawan zato a kanka sa'annan 'yan najeriya na yi fata alheri saboda shugaba buhari mun gane ka sadaukar da rayuwarka ga al'ummar najeriya da fata allah ubangiji ka kara yi ma jagora kuma duk waɗanda a tare da kai waɗanda ba su da manufa ta alheri allah ubangiji ka gwada mana shugaba buhari ka gane ka yi wa jarar da su cikin ta da fata allah ya kara ma jagora mai magana shugaban ƙungiyar murya talaka na ƙasa zaido bala kofa sabuwa birnin kebbi jihar kebbin tarayyar najeriya to muna sanar da masu sauraron mu cewa a yau ne za mu fara yada sabon shirinmu na faɗi mu ji da misalin karfe shida na yamma agogon najeriya da jamhuriyar nijar shirin matasa da zai rinka taɓo batutuwa da dama a shafinmu na facebook wato voa hausa facebook da fatan za ku kasance tare da mu. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da labaran duniya a fa a takaice. Wata babbar jami'ar diflomasiyar kungiyar tarayyar Turai ta ce 'yan majalisun dokokin Amurka na da niyyar ganin sun tabbatar cewa tsare-tsaren gwamnatin shugaba Donald Trump kan matsayar da aka cimma da Iran game da shirinta na makamin nukiliya a shekarar 2015 ba su shafi matsayar ba duk da cewa Trump na nuna shakku kan wannan shiri. yayin wani ziyara da ta kai biyu wato ta kwanaki biyu da ta kawo a nan washington domin tattaunawa da 'yan majalisu kan hulɗoɗin kasuwanci da na tsaro da ke tsakanin tarayyar turai da amurka magrini ta jaddada irin muhimmancin da kungiyar tarayyar turai ta ɗora kan matsayar da aka cimma da iran shugaba donald trump ya jingine barazanar da ya saba yi wa kore ta arewa inda a jiya talata ya gabatar da wani jawabin kara kwarin gwiwa ga kore ta kudu yana mai cewa za a samu mafita dangane da barazanar da hukumomin pyongyang ke yi na makamin nukiliya To masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Jimmy Cook ni naku ibrahim ka almasi garba ke cewa sai fa anjima.